Hedkwatar Tsaron Najeriya ta sanar da cewa tana neman mutum 97 ruwa a jalla kan zarginsu da ta'addanci da tsatstsauran ra'ayi da kuma barazana ga tsaron Najeriya. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV don Allah muna roƙon idan wannan shine ne ku na farko ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment. Manjo Janar Edward Buba wanda shine daraktan watsa labarai na hedkwatar tsaron ne ya bayyana haka a ranar Juma'a a Abuja. Mutanen da ake nema sun ƙunshi 'yan ta'adda da kwamandojinsu daga arewa maso gabas da arewa maso yamma da arewa maso tsakiya da kudu maso gabashin Najeriya, bisa sunaye da hotuna da hedkwatar tsaron ta fitar. Mutum 43 daga arewa maso yammacin Najeriya suke, inda daga cikinsu akwai Alhaji Shinge, Malindi Yakubu, Boka Dogo Halilu sububu Ado Alero, Bello Turji, Ɗanbokolo, Labi Yadi. Nagala, Sa'idu Idris, Kacalla Ruga da Sani Gurgu. A arewa maso gabashin Najeriya kuwa wanda yanki ne da ƙungiyar Boko Haram ta addaba, akwai mutum talatin da uku da hedikwatar ta lissafo waɗanda ta ce su ne suka addabi yankin, daga cikinsu akwai Abu Zaida, Sulum, Baba Data, Ahmad Sani Ticha Ba sadiq Abdul Sa'ad, Kaka Abi, Muhammad Khalifa, Umar Tela, Abu Mutahid, Malam Muhammad, Malam Tahiru Baga, Uzayya da Ali Nugule A arewa maso tsakiya da kudu maso gabas, mutum 21 ne hukumar ta sanar tana nema. Daga cikin waɗanda ake nema kudu maso gabashin Najeriya akwai jagoran ɗayan reshen ƙungiyar IPOB Simon Ekpa, haka kuma cika. Haka kuma Chika Edoziem zuma Thongok gentle Flavour Matthew, David High Chief williams agbo mbuka Nwaka da kuma Friday ojimka. barkan ku da zuwa muryar Arewa Hausa TV don Allah muna roƙon idan wannan shi ne ku na farko ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment.